Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin, sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niyya murya arewa. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a mu na yau. Suna na Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Sai a yi mana afuwa domin ba mu saba mu kamo kaɗe-kaɗen da muka saba ba domin tangar na'ura. na'ura. amma a cikin shirin namu na yau muna ɗauke da shirin a bari ya huce wanda ibrahim alfa ahmed zai gabatar amma kafin nan ga labaran duniya jaridar washington post ta rawaito cewa lokacin da aka gano gawar mai shekaru 25 da haihuwa la david johnson ɗaya daga cikin sojojin amurka da aka kashe a jamhuriyar niger hannunsa a ɗaure yake lokacin da aka kashe shi a cewar 'yan ƙauyen jaridar ta faɗa a jiya juma'a cewa wasu 'yan ƙauyen tango-tango su biyu sun faɗa wa manema labarai cewa yara ne suka gano gawar Johnson ranar 6 ga watan Oktoba kwanaki biyu kenan bayan da aka kai harin da ya kashe sojojin Amurka hudu da kuma sojojin Nijar guda biyar. A lokacin da aka gano gawar Johnson an same ta da ciki, akwai kuma rauni bayan kansa da hannayensa waɗanda suke ɗaure da igiya, wanda hakan ke nuni da alamun maharan sun kama shi ne kafin su kashe shi a cewar 'yan ƙauyen. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ana zargin maharan da alaka da kungiyar ta isis a farkon watan nan ne wani babban jami'in amurka ya faɗa wakilin murya amurka a pentagon kala barb cewa babu wani alamu da ke nuna cewa an kama jackson kafin a kashe shi shugaban amurka donald trump yana ƙasar vietnam a rana ta biyu ta gana wasu da ƙwararru a fannin tattalin arzikin nashiyar asiya bayan da ya jaddada manufofinsa na baiwa muradun amurka fifiko a jawabinsa ga manyan 'yan kasuwa a yau asabar trump zai halarci taron kolin kungiyar raya tattalin arzikin asiya ta afec a birnin da nang ɗaya daga cikin tarukan da trump ya shirya zuwa a lokacin wannan ziyara da yake a manyan ƙasashe biyar na yankin asiya a jiya juma'a shugaba trump ya halarci wasu taruka da kuma liyafin maraba inda aka gan shi yana gaisawa da takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin a fadar white house fadar white house ta ce shugabannin biyu sun gana da ɗan ƙaramin lokaci a gefen taron kolin amma ba su shirya zama su yi magana ba bayan an kammala taron kolin da yammacin yau asabar trump zai tafi babban birnin vietnam hanoi don halarta wata liyafa da gwamnatin ƙasar ta shirya a jiya juma'a ne dai shugaba trump da takwaransa na ƙasar china shi jinping suka gabatar da mabambantan ra'ayoyinsu a kan makomar cinikayya a yankin asiya a wasu jawabai da suka gabatar ɗaya bayan ɗaya ga manyan 'yan kasuwa na yankin to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar pakistan ta ce ta yanke shawarar barin ɗan fursunan nan da aka yanke hukuncin kisa ya gana da matarsa kawai saboda tausayi an kama tsohon shugaban rundunar sojan na indiya Hulshaban jadhav tun watan Maris ɗin shekara ta 2016 a kudu maso yammacin yankin Balochistan na ƙasar Pakistan. Daga baya wata kotun soja ta saurari shari'a ta kuma yanke masa hukuncin kisa. Ta yanke hukuncin cewa an samu kwamandan rundunar sojan ruwan Indiyan da laifin leƙen asiri da kuma ta'addanci a kan ƙasar Pakistan. a jiya juma'a ne ma'aikatar harkokin waje ta buƙaci a shirya jarhaf ya gana da matarsa tana mai cewa a hukumance an sanar da ofishin diflomasiyyar indiya da ke islamabad a kan wannan shawara da aka yanke ƙasar indiya dai ta yarda da cewa jadhav tsohon ma'aikacin rundunar sojan ruwan ƙasar ne amma ta yi watsi da tuhumar da aka yi masa tana mai cewa ba ta da tushe domin jadhav ba shi da wata alaƙa da gwamnati indiya dai ta yi zargin cewa an yi garkuwa da jadhav ne a iran aka kuma ɗauke shi zuwa baluchistan sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka ba ta goyon bayan duk wani abu da zai kawo barazana ga zaman lafiya a labanan ta kuma da sauran ƙasashen ga yin amfani da labanan wajen fakewa da guzma a harkar sana game da yaƙe-yaƙe a wata sanarwa da aka fitar a jiya juma'a tilasan ya ce babu guri ko wata rawa da labanan za ta taka wajen taimakawa sojojin wata ƙasa ko 'yan tawaye ko 'yan bindiga da ba sojojin ƙasar labanan ba har ilawu Tillerson ya yi kira ga Firayim Minista Sa'ad alharari babban aminin Amurka na kud da kud. A jiya Juma'a ne shugaban jam'iyyar Hezbollah Hassan nasarallah ya zargi Saudiya da tsare Harari da kuma neman Isra'ila ta kaddamar da hari a kan ita Lebanon ɗin. daga karshe jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce amurka da Italiya sun shirya wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya akan ƙasar Venezuela. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ce za ta jagoranci taron tattaunawar wanda za a yi a ranar Litinin idan Allah ya kai mu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda Hausawa kan ce shi ke kawo da rabon wani. ta baki To wakar Jamila ta iya ɗaura zani kenan Jamila ta iya ɗaura atamfa eh, ta sani danja. Yanzu eh. <laughs> cikin tsaffi-tsaffin waƙoƙin nan suna da daɗi wanda ah, wasu wani zai ce lada ma wannan wakar tana na yamma. ta da ita. Haka ne. Wallahi tallahi. Mm. To Allah ya sa mu dace. Eh, sannan kuma su kuma muna godiya da irin waƙoƙin da suke ta yi ana samu har muna samu muna sa mutane na jin daɗi. Mm, mm. To Safina barkanmu da safiya. To barkanmu dai Usman ya gida ya iyali ya sanyi. Wallahi tallahi sanyi kallo lokaci kai eh. kuma kin san wani abu sai ka ji hancin ka ya bushe ka ji kaman ba hancin ai sai hankali gayu suka ce sai hankali sai hankali ka ga kunnan ka ji ya dauke kaman ba kunni ta cikin jeans fa yake shiga wallahi shiga yake ko mun jeans da ka sa sai ya shiga shi sa suke sai da irin kayan nan na ciki eh. da ake sa mai kaman fatan nan ya eh, rikice in ba eh. haka ba kai ina sai a hankali mm. shi sa in ka je gida ka ji ana sanyi sai kai ta dariya ina gani ana ce ina je gida ma ina da eh. kuma ana nan ka ga nan ka ba da sai a ce kina ba ka jin sanyi ne <laughs> a za su gane ba <laughs> Allah ya fushe mu lafiya amin amin to kafin shiga sakon gaishe gaishen na a bari ya huce sai mun mika sakon fatan alheri zuwa ga Alhaji Haruna Ibrahim Madawakin Gumal da kuma Alhaji Sani Alasan Sarki sarkin dawakin gumal wanda suka kawo wa dangi nan ziyara sannan eh, suka kuma wuce daga nan za su cikin tarayyar turai sai su bazama sai najeriya to allah ubangiji ya kai lafiya ya kuma mai da gida lafiya to cikin masu sauraron a ah, bari ya huce akwai wanda ya aiko da fatan alheri na taron da za su yi yau ah, na evangelical church winning all wata cocici da ke birnin katsina wanda kuma sunanta ekwa katsina dcc wanda za su yi taron su na tara gidauniya ko kuma irin dan kinsa akan yi kware-kwaren irin mm. aikin gayyata tattara kuɗi mm. eh, domin a taimaka juna da kuma yin taro wanda ya shafi shekara-shekara da ake yi mm. wanda kuma za su yi shi yau dinnan kamar yadda na ce karfe goma na safen nan sannan kuma a wurin da za a shi ne first eco auditorium a fashi a jihar katsina mm. sai mu ce allah ubangiji ya taimaka to bayan wannan sai mu shiga sakonnin gaishe-gaishen amma sai na fara mika gaisuwar fatan alheri ga dr ahmad sarari a kanan daba a najeriya sai kuma alhaji yunusa makarfi sai wanda ake kira ko kuma ake wa lakabi da mux wato mun kaila ibrahim kenan kuma da fatan sun ji sakon gaisuwar sai mu fada dandalinmu na a bari ya huce wanda yake na majalisar facebook inda zan fara da sakon suleiman ahmad sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga usaini m ahmad yalwa da sarki Sarki Ibrahim Sani da Yusuf Muhammad da Batura Mansur da kuma Salisu Yahaya sai gaisuwar fata alherin a abar ya huce zuwa ga Muktar Dalla sai kuma Muhammadu Nasidi Jambulo sai Mansur Babauro da kuma Ali Hassan Dan Maliki sai Abdulrahman Aliyu Balkore da kuma muhammad sani jangebe sai bilyaminu muhammad da sani adam yoko sai hamisu s aliyu da mustapha salisu ddm sai sa'idu usman da kuma bello m fulani gaisuwa fata alherin abar ya huce zuwa ga zamfama kidis alasa na faɗa daidai ina ga lakani ne wannan mm. sai usaini tela a don dogon malam sai kuma yahaya aminu liman zangeru da hafizu abdulaziz da abba ado baba sai muhammad sani da kuma alhaji kabiru ahmad ahmad sai alhaji kabiru ibrahim ahmad da kuma usman dan garba jibiya sai bello muhammad da kuma murtala bala harka sai ibrahim shehu da aminu kano mai da garku da kuma hashimu muhammad garba na yaya sai gaso fata alherin abar ya huce zuwa ga sa'adatu da kuma amina sai comrade Babangida Yusuf na faɗa da Abba Yusuf da Muhammad Abubakar Bakura sai Abdulrahman Sha'aibu da Abdullahi Ja'oji da kuma Ahmadu Dauda da kuma Real Yunus Khan. to sai daga karshe a dandalin na a bari ya huce na majalisar facebook din namu zan miƙa saƙon gaisuwar abubakar umar ahmad da nura husaini da agaji da kuma alabamu na madalla sai bello muhammad gamawa da hassan ali da shamsuddin rabi'u to safina ya to yaya ne yau na ga sai a hankali mm, eh kin ci kowa ninki da sakonni ko a da kai sakonni usman yawa gaisuwar a bari ya huce zuwa ga honorable salisu zakari ningi salisiya amanar ningawa sai jikan fullo wato baba as karaduwa da Umar Abdulmalik Kerau Katsina. Sai kuma sakon fili a bari ya huce na shafin Facebook zuwa ga Zaki Nowa da Usi Mai Kuɗi da Khadija Isiyaku da Adamu Alhassan da Adamu Muhammad sai Bello MM Fulani sai Muhammad Sani sai Riyal Saifullahi Sani sai Awal Jos sai Musa Hadirin Asuba da Magaran sai Hassan Asawa Malam sai kwalanga audu da isa ahmed getso da abbas sani gurin gaisuwar fatan a bari ya huce zuwa ga muhammad ibrahim adam da Usman muhammad da usman junaid da adamu ibrahim sai yusuf alkali da mintari manajan tsuntsaye bunu sai iliyasa dams iliyasa dams alisa na faɗi sunan daidai sai amal aliyu sai umar uzair gashuwa sai muftahu suleiman da abubakar ibrahim sai daga ƙarshe ibrahim abbas ibrahim da fatan suna cikin ƙoshin lafiya To amin amin Sabinatu. Ana ahabbik ya habibi katir katir. Ah, <laughs> ni ma wallahi tallai Ana ahabbik katir katir wallahi. Kuzo zo mata samari. To wakar kasir kasir kenan wai soyayya ce aka shiga da yawa da yawa. To eh, can sandan a kasar Larabawa kenan. <laughs> To sai mu ce a fagen kauna mu a fagen amari ya huce gashi nan mun dana ta. Kwarai kwarai. Yawwa. <laughs> To Safina na san dai ba za a rasa labari ba. Mm. Eh? Ga wani labari nan daga eh. Adam A Adam Gashuwa shugaban yan dandalin abari ya huce na jihar Yobe. To ba mu masha. Eh ya aiko da shi ya ce mm. wasu mutane ne suka yi hatsari a hanya. Mm. Sai gwamna ya zo wucewa ta hanyar Usman ya sai ya mm. gansu sai ya ce a kirga matattu da kuma waɗanda suka ji ciwo mm. matattu aka ce za a basu miliyan ashirin waɗanda suka ji ciwo kuma miliyan goma sai wani a cikin wanda suka ji ciwon ya mm. wuf ya faɗa cikin matattu ya mutu <laughs> sai a cikin matattun sai wani ya ce malam a kirge muke karka kawo mana rudu <laughs> <laughs> to wallahi gara ma wanda ya tsalle ya fada shi kudi ya ji shi wannan ya tona komai oke ashe dama ba ba ku mutu ba kenan o oh, wato irin bari a jariya bai ji kana maki ne bai ji ah, ciwon ba so shi ma a cikin matattun nan da ya fada ƙarya ne ashe kaga <laughs> ka mana rudu a kirge eh kaga ka mana rudu mutu a kirge kuma muke kai jama'a kai san kudi-kudi ba kyau wato wato wato dan adam in ya ji kudi ha wani kirma yake mm, mm. wai ina wani ce kun cika san kudi kana ce mun cika dai kana kwance mm. kana jira miliyan goma. Miliyan goma. Wai kar wai a ah, miliyan ashirin. Miliyan wai mm. kar ya bata musu lissafi kenan. <laughs> Ka musu rudu. Eh rudu a rijal. <laughs> Wai wai shi kuma wannan eh. kan kuɗin da shi ma dai shi shanin sai mm. tattara ya je sai da ki duba muhimmanci eh ki mm. duba muhimmanci irin sallah. Eh. A shi Bahaushe wai oh, Bahaushe ne tiryam ya ta da shanu ne zai koma Kano ya baro kudu. To kin san yanda sallah dai take da muhimmanci a wurin mu mm. wanda duk abin da kake dai aika hakura kwarai kwarai yawa to kamar yanda dai dan sa dogon kaya haka din nan to kin san eh. rigar Bahaushe da wando ai aljihun yana da dan girma mm. to kawai ya je ya bi sallah ya alwala ya komai ya aka tada sallah kenan eh, lafiya lafiya an bi mm. ana doka ruku'u ashe kudin sun jami kin san aljihun zai yi nauyi sai ya shige tsakanin cinyoyin shi saboda kin ga ba zai ji kuɗin ba ya haka ya shafa ya ji wayan ya ce mm, mm, mm, kowa na ji a ba usman da sassafe yadda ba ne wannan <laughs> sai ya miƙe ya ruɗe ya manta ba ruku ya sai ya miƙe duk liman bai miƙe ba sai ya miƙe yana miƙe sai kuɗin suka dawo sai ya ji kicin sun da sun ya sai ce ai sai ya duka <laughs> ashe suna nan shi ne domin muna cikin wani labarin shi ne baba yakubu shi kuma makeri ya sake ban dariya wai wai shi wannan shi ma sallai ya bi amma kuɗin nan na cikin jikin shi amma eh. ashe shi a baya ya saka sai ya tunanin yana ta gaba ne a bayan jin sai ya sa kudin saboda haka ana miƙewa ana yin ruku'i kawai eh. yana shafa ya ji ba kudin ya ce mm, mm, mm, can sai da aka ɗago ruku ya dai daure shi aka ɗago ruku ya ɗan taɓa aljihun ba ya ji yace ya ce shi ne shi dan adam da kuɗi kana zalla ba hankalin kana kan kuɗin ka ba da Allah da annabi ina nutsuwa kuma da nan take ai riga nake sallama wallahi ka ba kan salle yake ba kan kuɗin yake kuɗin yake shi dan adam da tsakanin dan adam da kuɗi ai zai a hankali to shi ne na tuna ya ji ina ci abin shi da shi Allah ya sauki eh, yin sa abin ne sai a hankali to wato ran nan dai nayi nayi in tuna wannan santin na mara wallahi na kasa ta ta ta ai mara ta sha da kai da ba ta ce ban tuwa gare ta ce Usman ne ba ta damu Allah ina ga rubuta zan dinga yi da ta yi zai rubuta sai in ajiye eh, ita dai wata ce yau yau da ta eh, eh, bani abinci da dan kwaya a ciki an irin dafa kwan a cikin miya yayi lugub ita fa ta dafa ta kawo ya ce a mm. ta ai dama akwai haka yake in ya sha wuta a cikin miya he na ce ke da ci <laughs> to shi ne ai ne kai yalla da zai yi wani labari eh okay to to to akwai wani ke zaki babu <laughs> eh wanda kuma wai na fulani ne da DPO to ba. wai wani ba fulatani ne da Kanuri suna faɗa eh. sai Kanurin ya kwada masa ya kwada ma fulatanin mari kenan mm. zai rama kenan sai aka hana shi mm-hmm. yan sanda suka kama su aka tafi da su office da suka je DPO ya tambaye su yadda aka yi kowa yayi bayani mm. sai dpo yanke hukunci ya ce kanurin ya biya ba fulatanin naira dubu biyu diyan marin da ya masa gaskiya kanurin ya nema a bashi lokaci ya je gida ya dauko mm. da ya tafi ana ta jira bai dawo ba ba fulatani ya dade yana jira har ya gaji mm. sai ya daga hannu ya falla wa dpo mari ya ce idan ya dawo idan ya kawo dubu biyun sai ka rike ni sauri nake har na kalle shi sanda yake sha idan ya kawo ka dauka a ga shi ya ja ma shi ruwa sai bayan kanta ba jiran kuɗi ba wallahi bayan kanta kuma kenan ta ƙara tsawo shi ne tsakani ga Allah ya yi. Amma ai amma lissafin sa fa yayi fa. Ce ce tsakani ga. An fanshe ne kuma kuɗi ne ai. Kuma kuɗi ne diya to shi ma mara a biya diya. Ka karba ni an juyen marin. Shi sauri yake yi. Juye aka yi. <laughs> Ya Allah za mu da shi. Amin amin amin. Da zabi da ci dole yanzu lokaci ya yi to ba za mu eh. iya ci gaba dole mu haƙura sai wani makon Allah ya mai sama ya kai mu Allah ya nuna mana. Amin amin. To to to da fatan in aka je sallah da Allah mai da hankali a yanzu banda tunanin kuɗi yawwa bari a ce da eh ali baba bace kuma <laughs> mu ma karu suna muka yanzu <laughs> sai Allah ya kai mu Allah ya kai mu jama'a na garin nan sai danja dan ne tarawa ne yo juyi da kida ko babu ne kake dancing in ka zo kalo zai cika buri sai mi jiki jiki da SD danja 1 2 3 ya zo mai kidan zamani ya zo mai wakar zamani ya zo mai rabuwar zamani ya zo sanatan jana taho gaye daga bulgari na bulge gaye Sani didan jagowa ke ita bidan nan yawa chika ba sisi gulma gahe ba cika tsami gahe ba kokobo ranyo wasu gashi da nera daidai gahe ba dansin shuru sani danja na fito gahe na kanan na bugi gahe Adalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.